يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا جمعة إذا مدرن أسبت كنا 27 da shida ga watan hudu rabiul thani bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 1437 a karatu cikin al muna da cikin cikin su sujud sahawi. za mu dauki masalolin ƙarshe karshe qala shaykh rahimahullah wasu sahwu fi salati ƙaba'i, ka sahawi fi salati adai ana mantuwa a cikin sallan ramuwa daidai yake da mantuwa a cikin sallan da ake ba da ita mana idan mutum zai rama sallah to ramuwan sallan ta kama imma mantuwa ya yi ko ya yi bacci ko kuma malikiya ko ma da gangan ne suna cewa mutum zai rama wannan ramuwan da zai yi sai ya yi mantuwa to mantuwan daidai yake da sallan da yake ba da ita yanzu mana in yi ƙari ya yi sujjada ba da salam in yi ragi ya yi sujjada kafla salam wannan nan mantu na ramuwa ke daidai ke da ada wasahu na filati. sannan mantuwa a cikin sallan nafila wafi suna nan da yawa akwai lailiya akwai na hariya, akwai na dare akwai na rana sai ma yake cewa wasahu fin nafilati kasahwi fil faridati daidai ne da sallan farilla illa fi sitti masail sai dai a cikin matsaloli guda shida nafila ta bambanta da sallan farilla na ɗaya alfatiha mana karatun fatiha a ne ke cewa wanda ya manta na fatiha cikin nafila sai ka tuna bayan ka kulla ruku to za ka yi sujjada kabla salam za ka yi sujjada kabla salam sabanin sallan farilla babu ita ne gaba daya a nan ka duba mai yake faɗa man nasiyar fatiha ta fi nafila wata ba da ruku ta mada wa sajada kabla salam sai ka yi sujjada kabla salam amma nan zai zama akwai iskali fadin annabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab to za mu zo dai bayanin wannan insha Allah was surati ko kuma in ka mance da sura to shikenan babu wani sujjada akan ka sabanin sallan farilla a malikiyan ka bar sunna musamman karanta sura za ka yi sujjada qabla salam amma a nafila ne ko a malikiya babu komai wasir wal jahar ko asirtawa ko bayyanawa asali shine sallan dare ana bayyanawa sallar rana a boye to sai ka zo sallar rana sai ka bayyana ko da daddare sai ka boye ce babu komai la sujuda alai amma sabanin farilla akwai sujjada wurin da ake ɓoyewa sai ka bayyana za ka yi sujjada da salam sallar magariba sai kai a boye a malikiya za ka yi sujjada qabla salam domin anan ka rage a can kuma ka kara ne shi ne ke cewa sirri wal jahari wa ziyadati raka'a ko in ka ƙara raka'a ana bula ya bambanta da farilla in ka tashi zuwa raka'a ta uku a sallar nafila to fa in tadhakkara qabla aqdi ruku'i in ka tashi in ka tuna kafin ka kulla ruku'u to shikenan sai ka dawo kai sujjada ba'da salam in kuma ka riga ka kulla ta uku to shikenan sai ka zarce zuwa ta hudu shi ma kai sujjada qabla salam ce sabanin farilla bayan sallah ta cika sai ka tashi zuwa raka'a ta gaba sallah ta cika sallah asuba raka'a biyu sai ka tashi zuwa raka'a ta gaba to dole ne zaka dawo babu tazarci a gurin zaka dawo dole dole sannan kai sujjada ba'da salam shine wa raka'a in ka riga ka kulla to ci gaba amma a farilla babu daman ci gaba wa nisyani ba'd arkani in tsala. sannan kuma da mance rukuni in har abin yayi tsawo shikenan la i'adata alayk babu ramuwa in a sallan nafila ne amma a sallan farilla sallan aslan bata yi ba wannan su ne matsaloli shida da yake cewa nafila ta sha bamban da fariba fatiha sura sirru da kuma aljahar sai ziyadatu raka'a sai nisyanu ba'd al-arkani in qala sai ce wa man qata an nafilata amdan wanda zai yanke nafila da gangan ya fara ta kawai sai wurgar da ita aw taraka minha raka'a ko kabar raka'a aw sajdatan ko kabar sujada da gangan to Allah yana bin ka bashi a'adaha abadan to ka rama sallan har abada ka rama sallan har abada mana domin Allah mai gima ɗaukaka ya ce yau lalzina amanu a Allah wa a tsi'un rasula wala tubutilu a Amalaku. yawanci suna kafar hujja da wannan kafar abu babu dama ka yanke shi ce za ka rama sallan har abada wa man hada <coughs> wa man hada fala shay fi salatihi fala shay alai ay akhraja nafasahu ba'da muddati huznan aw ilmaman aw khashyatan wanda ya ajiyan zuciya kana cin sallah sai mara saboda bakin ciki ko kuma wani radadi yonan ce babu komai fala shay alai kaman abin da ya shafi at-tanahnu shi ma babu komai inda zarura ko kuma mutum ya kuka don tsoron Allah babu komai a cikin shi falashe alai illa an yantika bi hurufin yace sai dai in yayi fudici da wasu Haruka. don an bi diddigi wannan zai iya za a yi rubuta shi sai mutum ya ajiye zuciya kaga mm. don bin diddigi zai iya rubuta ka ce in mm. to in kasance akwai furici tunda wannan abu ne da yake cin zuciya amma furici shine abin da yake kan me yake kan harshe to shikenan in kai furici to zai zama ka ƙara wani abu za ka yi sujada ba da salam wa in sahal imamu bi naqsin to zai dawo kan imam idan imam mai mantuwa imma ya rage au ziyadatin ko ya ƙara tunda imam ne kaga yana tare da ma'mun sabbaha bihi al-ma'mum to shi ma'mum zai mai tasbihi subhanallah man nabahu shay'un falyusabbih duk wanda abu ya same shi cikin sallah yayi tasbihi sabbaha bihi al-ma'mum to ma'mum sai yayi tasbihi to idza qama al-imam min rak'atayn mai kun ya zauna ya tahiya sai ya tashi zuwa raka'a ta uku sabbaha bihi to akai subhanallah fa in faraqal arda in har ya riga ya rabu da ƙasa ya zarce zuwa raka'a ta uku shikenan ittaba'ahu sai kai ma ka bi shi ka bi shi a ci gaba ƙarshe kuma sai ya dawo ya sujjada qabla salam saboda ya bar tahiyya ke baka ce to ai tunda shi ya saba yanzu innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi aha kai baraka ce yawa anan ba ka ce to ai asali shi ya saba sunna ba ba wannan matsalan ba tunda inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi shine asali da man ka bi shi to amma kuma akan saba sunnan da ya yi, asali shi ne zauna amma yanzu ya zarci to za ka bi wancan hadithin inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi wa in jalasa imamuka fil ula idan limaminka ya zauna a raka'a ta farko awit ko kuma a ta biyu faƙom wala ta jilis ma'ahu a in jalasa imamuka fil ula a raka'an farko sai ya zauna raka'an farko kaga ba gurin zama ba ne za ka mai tasbihi to sai ke cewa awit thaniyati haka ya rubuta nan? ce faƙon wala ta jilis ma'ahu yau zai zama salisa domin saniya daban gurin zama ne saniya gurin zama ne wa in jalasa imamuka fil ula yau awi salisati ko kuma a raka'a ta uku to faƙon wala ta jilis ma'ahu to kai za ka tashi ba za ka zauna tare da imam ba an yi raka'an farko sai zauna to ba gurin zama ba ne za ka mai tasbihi sannan za ka tashi ko raka'a ta uku sai kasance zauna ba gurin zama ba ne kuma shi ba wai niyan jilsul istiraha wa faƙon wala ta tajlis ma'ahu sai ka tashi ka jira zuwa ya taso ke wa in da wahidatan wa taraka thaniyata in ya zama ya yi sujjada ɗaya bar ɗaya ya yi sujjada Allahu akbar sai Allahu akbar ashe ya miƙe to fasabbih bihi kamai tasbihi wala ta Ba ma'ahu ka bi shi ba domin ka mai tasbihi yana yiwa zai iya dawa to in ya zarce kuma yaya illa an kafa akdar ruku'ihi sai dai kana ji tsoro to zai je raka'a ta biyu har ya kulla ruku'u yanzu dole wannan raka'an kenan za a yi wurgi da ita ce fatba'ahu ka bi shi za ka bi shi akan me ya tafi raka'a ta biyu amma wala tajlis ma'ahu ba'da da la fi thaniyatin wala fi rabi'atin anan ka fita daga kurkukun liman ba za ka zauna da shi ba ko a raka'a ta biyu ko a ta hudu domin lokacin shi sallar shi ba cikakkiya ba ce sallan ba ta cika ba to shi a gina wanne da gina a raka'a ta farko ya yi sujjada ɗaya ne to sai zo ya kawo ta biyu to kaga shi a lissafin zai zama mai zai zaman tahiya ke da ya raka'a biyu alhali kuma a matsayin raka'a nawa ne a matsayin raka'a ɗaya ne to shine yake cewa ba ka zauna da imam ba a raka'a ta biyu ko a raka'a ta hudu domin sallan bata shiga ba fa idza sallama idan imam ya sallama salla fa zid raka'atan ukhra to zaka kawo ta raka'a daban badalan min ar-raka'ati allati alghaytaha baniyan a maimakon kai raka'an da ka wurgar wanda liman bai dawo ba nan to za ka wurgar da ita kuma baniyan kana mai gini tunda gini kake kawai za ka kawo fatiha ke shi ne baniyan mana akan maimakon wancan wanda ba kawo sujjadanta ba wa tasjudu qabla salami kuma za ka yi sujjada qabla salam sallan ta cika ke anan idan imam bai dawo ba ke amma ya dawo shi kenan zai dawo ya cika sujjadan inda bai je raka ta gaba zai dawo ya cika sujjada sannan kuma sallar ta tafi daidai amma bai dawo ba za ku wurgar da wannan raka'a za ku kawo wata wa in kuntum jama'atan tunda kuma imam tasbihi ya ke dawo in kun kasance jama'a fal afdalu an tuqaddimu wahidan yutimmu bikum sai mafifici shine ku gabatar da wani wanda zai cika muku sallar mara shi liman kenan yanzu an wurgar da shi an yi fatali da shi an gane karatun wa in da wahidatan daga nan wa taraka thalitha wa taraka thaniyata fasabbi bihi haka mai tasbihi to wala taqum ma'ahu kai baraka tashi tare da imam ba illa an takhafa aqda ruku'i sai dai kana jin tsoron zai kulla ruku to kaga zai kulla ruku ta gaba mana wannan raka an wurgar da ita ke to shi imam a gurin shi raka'a ta biyu ne kai kuma a gurin ka raka'a ta ɗaya ce don kana jin tsoron zai kulla ruku ka bi shi wannan raka'an farko an wurgar da ita ke ba za ka zauna da imam ba lafi thaniyatin wa lafi rabi'a tunda shi a gurin shi thaniya ce da rabi'a bai idza sallama fazid raka'atan ukhra sai imam ya duka kowa ya tashi yana yana ramo sallah badalan min raka'atin lati alghaitaha wancan raka da ba a yi mai sujada biyun ba tunda an yi sujada ɗaya za ka kasance baniyan mai gini a kan abin da ya gabata mana ka ɗoro fatiha kenan ka gina kenan sallan ta cika Wata su jiro, kablar salam fa in kuntun jama'atan amma in kasance ku jama'a ne aha in yi kasance ku jama'a ne yace fal fal'afdalu mafifici an tuqaddimu wahidan yutimmu bikum shine kasance ku gabatar da wanda zai cika muku sallah wannan matsala ke amma duka wannan aka samu da yana magana ne amma takamaiman ina manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ambata haka irin matsaloli ne ishihadiyya a lokacin annabi zai wahala a ce wannan matsalan ta faru shi dai wannan aka samu na zuliyadain shi kuma nashi sananne ne wa idza zada al-imamu sajdatan thalithatan idan imam yazo ya kara sujjada ta uku a kun yayi biyu kuma shi sarkin himma sai ya kara ta uku to fasabbih bihi kamar tasbihi wala tasjud ma'ahu a lokacin ya tafi baraka tafi tare da shi ba in ya tafi zuwa sujjada ta uku zaka mai tasbihi bakka zuwa tare da shi wa idza qama al-imamu ila khamisatin yanzu idan imam ya tashi zuwa raka'a ta biyar to shi kuma aka tashi ka bi ko bara ka bi ba yanzu mamun za su kasu kashi biyu ke tabi'ahu man tayaqqana wujubaha wanda yake ganin lalle raka'a ta wajiba ce a bi imam to sai bi in ka sakankance sakankancewan shine ima imam ya wurgar da wata raka'a yanzu ya kawo wata raka'a ce badal minar ar-raka'ati allati alghaha aw shakka fihi ko kuma kana shakku to shikenan sai ka bi imam wajalasa man tayaqqana ziyadataha amma da ya tabbata kawai ƙari ne shi zai zauna ba zai bi imam zuwa raka'a ta biyar ba to anan sai aka samu kuma aka sifa in jalasa al-awwalu shi na farkon kuma sai ya zauna wanda shi ya sakankance al'awwalu anan ne wa ba wanda za a ce alhaji awwalu ko mala awwalu ba a shi ne lissafin da ya maka anan man ba ha wanda ya sakankance lalle raka'an tana nan akan a yanda take shi kuma sai ya zauna wa qama thani shi kuma na biyun sai ya tashi tare da imam mana na biyun shine wa jalasa man tayaqqana ziyadataha sai ya tashi to yace batala salatu sallar ta baci sai matsalan karshe da ya kama na wa idan sallama al-imamu qabla kamali salati idan imami sallama kafin sallah ta cika sabbaha bihi man khalfahu wanda yake baya sai mai tasbihi subhanallah in yi raka'a biyu akai sallama to kai bara kai sallar sai subhanallah fa in saddaqahu to in sun gaskata shi cewa eh gaskiya ne a biyu aka yi ko sallan bata shiga ba kammala salata ku imam sai ya dawo ya cika sallah wa sajada ba'da salam sai kai sujada ba'da salam saboda me man da ka kara wa in shakka fi khabarihi amma idan kana shakku ce raka'a uku yi a ni raka'a imam ya ce raka'a hudu yayi sai mutanen masallaci suka ce a raka'a uku ne to sa'ala adilai a lokacin imam zai dawo ya tambayi adilai biyu wajaza lahum al-kalamu fi dhalik kuma ya halatta yi magana tunda shi ya riga ya sallama kuma wannan magana ce ta maslahan sallah to ya halatta su yi magana a nan ba lalle sai adalai biyu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah cikin kissan zulyadaini shi ya tambaya ne shin kamar yadda zulyadaini faɗa haka ne suka ce eh domin ba lalle mutum biyu ba amma nan yana cewa adalai ne domin lokacin sahabbai su dukansu adalai ne mu kuma yanzu din sai hankali ya ce za a tambayi adalai biyu jaza lahu mal kalamu fi dhalik wa inta al-kamala amma idan in shi imam ya sakankance lallai sallan ta cika amila ala yaqinihi to zai zai gina akan yaqinin shi shi ya ce raka hudu ne amma su kuma sun ce a raka uku ne raka la'adalai al'adalai adalai biyu sai bar maganansu amma duk da cewa yaƙinin imam kuma za ka samu mutum biyu bare rinjaye mutum ɗaya bare rinjaye mutum biyu ba shi ma sai dawo da ya cewa illa an tsoron nasu halfahu sai dai akwai mutane da yawa mutanen masallaci suka ce a raka uku aka yi to fa yatruka yaqinahu wa yarji'a ilayhi sai ya bar yaqinin shi ya dawo gare su to ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma a farko yana kan yaqini domin aka zulya dai ne tambaye shi an rage sallah ne ya rasulullah ko ka manta ce kullu zalika lam yakun kaga yana kan yaqini to sai bar nashi kuma ya dauki na mutane wannan shine karshen abinda malam mai al'akhdari ya kawo wanda bai kawo har zuwa ƙarshen littafin ba Allahu alam ya aka yi tsaya nan yana iya yiwa littafin bai cika bake ke domin duk wanda ya san tsarin littafi ba haka ne ake zuwa a yankin magana to yana iya yiwa ya zo daidai nan Allah kuma bai bashi ikon ƙara shewa ba lalle za ka samu akwai matsaloli da malayin da kuma da masu yawa yawa amma kuma nan ya zo ya ciki insha Allah za mu sake komawa can farko kenan ko gurin da muka tsaya inda za mu daga ɗaukan shi a sharhance yana wa zai dan bamu damar mu sake fahimtar abin da muka karanta shi a hulasance ke da fata Allah mai gima da kuka ya datar da mu fiddo da lafiya Allah mai gima da kuka ya fahimtar da mu addinin mu Allah mai gima da kuka muke roƙo ya buɗaɗa mana hanyoyin alkhairi sanadai insha Allah akwai taimako da ake bayarwa na wanda suke prison kusan masallatan albayan da nan masallacin duka da sauran masallatai amma kamar masallatan biyu dai su suka fi karfafa labarin albayan da kuma nan masallacin duk ƙarshen wata ana neman taimako don a ɗan tallafa masu wanda suke can prison wani sun shiga saboda ta'addanci irin nasu wani haka kawai kuma bakin kofar gidan shi ma za a kama shi shike wani kuma tsautsayi ne zai sa shi gurin wala shakka in muka duba mu musulmai gaskiya akwai sakaci babba musamman shiga gurin wajen tunatarwa in ka duba wanda ba musulmai bayan da suke zuwa gurin abin al'ajabi ne sosai wala shakka musamman majalis ya kamata a shirya yadda za a dinga zuwa gurin misali ko wani majalisi ya samu mutum biyu uku ko za su dinga zuwa a sati kuma aikin tunda ba kuɗi yake bayarwa ba da za ka samu sai an dage sosai in aikin kuɗi ne ake bayarwa to masha Allah za ka ga muna gogori a kai amma aiki babu kuɗi to sai wannan Allah ya datar hmm? kama karantarwa ne irin wannan nan ake ba malaman da suke zuwa su yi karatu a nan salari nawa ake bayarwa imam nawa ake bayarwa to kaga ba kudi bane to sai wanda Allah ya bashi karfin gwiwa ka samu ake dorewa to zuwa can din shi ma kaga ba wani salabi ne gwamnati za ta sa maka to lalle yana bukatar me li an yahdi Allah ka san wannan aikin da zaka yi yafi ka samu lecturer university an gane wannan li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am ya ba baka jajayen raguma kuma kaji zaka samu suna saurara sosai da wani tawazu masha Allah da kaskantar da kai in mutum zai kasar da kai ma sai ya sunkuya masha Allah yana wani tawazu wannan nan majalisin gaba ɗaya ba wanda yake irin wannan tawazu ka zo cikin gari ka ce za ka yi karatu ba amma wannan tawazu daidai da magana ne ka samu mutum sai ya durƙusa zai ma magana to kaga lalle suna da buƙatar me tunatarwa da karantarwa wani ta dalilin haka sha Allah ka samu ya gyaru wani dan fashi ne to ya kasance in ana mai karatu ana gyara mai ana bashi seti sai ga da izinin Allah ya gyaru wani kuma kisan kai yayi to sai ya damu da nadama da nadama istighfari istighfari karshen karshe sai ga kun yi iltiqa'u sakinin da shi aljanna wani kuma sata yana yawa daga lokacin ya daina ke dalilin yana da bukatan a ƙarfafa gwiwa sosai musamman da'awa a irin wannan guraren sannan da'awa kuma cikin ƙauyuka musamman jos east din nan haka samu akwai jara da yawa wanda sun musulinta wasu kuma suna shirin musulinta. duka tun da ba mu iya zuwa gurin biron ba kaga sai mu je gurin jarawa wannan shi ma duka bangaren da'awa ne wanda gaskiya kamata lalle ya karfafa al'amari Allah bai kuma da kuka datar da mu kuma duk ƙarshen wata insha Allah wannan taimako a sake karfafa shi kuma a sake tallacin kasuwanni kuma duk wanda yake so a zo a taho da shi duka ziyara ne a ba a je a yi ziyara a yi wa'azi sannan kuma a gaisa da 'yan uwa wani za ka ka san shi wani ma martaba ne ya fi ka amma dai kuma kaddara ta biyo ta kan shi sai a ce ya je ya jira a gurin zuwa lokacin da za a yanke mai hukunci Allah mai gima daukaka ya datar da mu fidul akhir zuwa sati mai zuwa zamu koma baya kenan gurin da muka tashi muka muka tsaya ke Allahumma salli ala Muhammadin wa ala zawaji wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala zawaji wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma qsim lana min khashyatika kama tahulu bihi wa lana min ma'asik ومن طاعتك bihi تبلغنا min al ومن wa ما bihi alayna علينا مصائب dunya ومتينا بأسمائنا وصالنا وقوتنا ما أهيتنا وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا ولا تسلم علينا من لا همنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله